ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم wannan bata da ya same su ya same su ne saboda aboye sun faɗa wa mushrikai waɗanda ba sa son wahayin da Allah ya saukar ga manzonsa cewa za mu yi muku biyayya a cikin wasu al'amurra kamar karya gwiwa don ƙin fita jihadi to Allah ya san abin da suke ɓoyewa daga abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare shi don haka sai ya bayyana abin da ya ga dama ga manzansa